Sallama da fatan alheri a gare ku baki ku masu sauraron mu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maraicen litinin goma sha takwas ga watan Janairu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin da yake Jamila Kabiru Fage tana hutun mako guda. Shin dukan mace na samar da ladabi da biyayyar da miji yake nema? Yaya ake kallon miji mai duka a cikin al'umma? Shin da gaske ne wai dukan mace gado ne? Miji mai duka yana yi ne don ya tashi ya gani ana yi a gidansu ko kuwa? shaye-shaye na cikin dalilan da ke sa wasu maza dukan matansu wai shin dukan mace abu ne mai kyau ko kuwa dukan mace babu mai kyau ba ne masu dukan mata gaskiya su ji tsoron Allah su daina dukan su jahilci ne rashin wayewa ne akwai hadisi duk wanda ya daci matan shi ta fuska da shi da rahama Allah babu za ku ji ƙarashin muhawarar nan akan wannan batu da muke na maza masu dukan matansu na aure a zauren matasa Idan kuma muka waiwai bangaren doka, wani irin hukunci aka tanadar ma mijin da ke dukan matar shi? Ai duk mijin da ya daki matarsa ta kai kara Hukuncinsa daidai yake da wani wanda bai taɓa saninta ba. Haka hukuncinsa yake. To muna tahe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu domin ku ji duka a cikin yau da gobe shirin matasa. To a Facebook mun muka tambayar cewa a ganin ku duka yana gyara ga yadda kuka amsa mana. Eh yau da gobe akwai inda duka yake gyara amma idan ya yawa kuma yana kangararwa da fatan mutane za su san irin dukan da za su rinka yi idan har an zo gabar da dukan ya zama dole sako daga Shu'aibu Adam Bagwai. Akwai tarbiya bil ukuba amma yaro sai ya shekara goma a cikin hadisi. Duka yana gyara ɗan adam don nima na da ku na samu natsuwa amma dukan ba mai galabaitarwa ba ko mai hitar da jini sako daga Abdallah Sulaiman. Eh duka yakan yi gyara amma idan ana yin sa ta hanyar da ta dace. Misali idan kana so ka ladabtar da yaro ta hanyar duka to ya zama dole ka yi taka tsantsan don gudun kada garin gyaran gida a rasa ido. Sako daga Shamsu Habibu Azarai. Yau da gobe lallai duka baya gyara kwata-kwata. Kai, hasali ma kan kangarewa yake jawowa. Kuma ka duba duk yaron da zarar ya yi laihi sai duka za ka gan shi ya kowa rashin ji. kai ka bincika a makwabtanka duk uban da ya dukan yaransa za ka ga ya kowa samun 'ya'ya marasa ji a unguwar sako daga umar aliyu larabar gadon sarki yau da gobe wallahi duka baya kawo gyara sai dai yaro ya ƙara hinjirewa musamman ga ƙananan yara misali idan kana da yaro mara jin magana idan ya maka laihi kana yawan dukansa to kana ƙara hinjirar da shi ne daga nan sai ma ka ji yaron ka na cewa in dan duka na da za a yi a gida ba zan hwasa aikata na da na saba ba. Don Allah ina kira ga iyayenmu su daina yawan dukan yaro idan ya laihi a matsayin horon yaro sai a rika tsawatawa. Sako daga bashar kansila mai tukunya diri. Yau da gobe tabbas duka yana gyara musamman ɗalibin da baya jin magana a makaranta ko a gida. amma shi kuma dukan matar arme sam baya kawo gyara sai ma ruguza tarbiyyar matar arme don Allah mai bugun matar arme ya bari sako daga kabir nasir sheme tabbas duka yana ba da gudunmawa ta musamman ga gyara domin kuwa nasiha kaɗai ba ta gamsar da tarbiyyar yanzu sai an haɗa da bugu A addinance ma sunna ce karata ya bulala yara suna gani, domin hakan na hana wani ƙin ji afkuwa. Sako daga Alhassan Muhammad Alhassan. Yau da gobe, yin duka don tarbiyyantar da yaro ko mace baya kawo gyara Don kuwa duka yakan sa yaro ya kangare, wanda a gaba ya zama baya jin dukan kuma baya tsoron mai dukan, wanda daga ƙarshe sai yaron ko wannan mata su zama sun gagara. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Ko kaɗan, amma yawan al'umma sun ɗauka duka yana gyara, sai dai ya sa yaro ya zama gagararre, ya zama maraji a cikin abokansa. Abin da ya kamata su ji tsoron yi shi sai ya ce bai wuce a masa duka ba, saboda haka sai ya yi wannan abu. Jama'a mu kula, duk wanda Allah ya bashi yaro to ha kiwo Allah ya baka, ranar gobe Allah zai tambaye ka yaya kai da kiwon da ya baka. Allah ya sa mu zama masu riƙon amana amin. Sako daga Alƙasim Isa biyu. Yau da gobe a gaskiya ko kaɗan duka baya gyara mutum, sai dai ma ya ƙara kangarar da yaro saboda idan muka dubi yaran da ba a dukansu matuƙar iyayensu suna da turn out na gari. Sun yi samun tarbiyya ta gari a kan waɗanda ake dukansu, sako daga Salim Abubakar Imam Jingir. Haba yau da gobe. a gaskiya dukan yaro ko kuma mata da wasu magidanta ke yi ko kuma iyaye hakika babu wani gyara wace tsana da zai haihuwar a tsakanin mai dukan da kuma wanda ake duka sako daga ciroma mai turare dumjiya jihar da magaram nijar da duka na gyara da kangararrun yaranmu duk sun samu natsuwa sako daga ahmad modibbo unguwar gadi a jalingo wallahi duka baya gyara sai dai dagula al'amari yake yi domin ni wallahi ko zagi kawai na sa ni kuka balle ma a ce mutum ya min duka sai dai mu haɗa a lahira a musuluncin da na sani ba duka sai dai jawo hankalin aboki ko abuki ya zama saboda haka sai mu kula Allah ya shirye mu sako daga Nuhu Husaini Yanzu kuma ga zauren matasa a ƙarashen muhawarar da ake yi game da mazan da ke duka matansu na armi. Yanzu sai ku biyo Hassan Maina Kaina wato ɗaya daga cikin wakilanmu na Abuja wanda ya haɗa wannan muhawara tsakanin Malam Muhammad Nefa na'ibin limamin masallacin bayan UTC a Abuja da Alhaji Gambo Abubakar Fulamba da kuma Alhaji Abakar Umar Tsari. Malam Muhammad Nefa na ibin limamin masallacin bayan UTC ne zai ci gaba da bayani. dukan ce babu mai kyau ba ne babun da zaka ce ma har kira ka buga kirjinka ni abin da muka gada ko abin da muka ga mutane za na yi bari ni ma yi ha idan su bata kar ka bisa cikin batan kai roci ubanji Allah e baka e baka ko jara su mm. anan Ibrahim gashi nan iyaye ya mahaifin shi azara ba musulun bane bota gunki yake haka ake so da ba waye biyu ubanji ba yasa anan Ibrahim bai bi ubanji ba duk mai sani ba ne Allah samu gane masha Allah Abubakar Umar tsari idan ka ga yanda da malamin wannan bayani ta hangaren eh, na addini eh naji naji to zu kai a hangaren da zamantakewa mm. me zaka ce dangane da tsokaci masana cewa duk mutumin da yake dukar wato iyalinsa kila ya gani ana yi a gidansu ne ba a san a ce ana samun kwarwa tsakanin mata da miji ya'ya na kusa ko ba gaskiya Allah ba so domin yaren yanzu nan duk abin da ya lalata wani al'amari malam hassan wallahi shaye-shaye ne yaro ya taso cikin gidansu kila tun yana karami ya zo ya iske da abu ya fada ya haɗu ya faru tsakanin mahaifi da mahaifiya ya kai na duka bai kai na duka ba sai ga yana binta yana dirka yana ta dukanta waye da sauransu kuma gaban yara to kaga duk da mahaifiyarsu ce kuma suna jin zafi babu yadda za su yi a matsayinsu na mahaifinsu to ni ina ganin ba wani abun gadara ba ne ba wani abun wani wai ko fraud cewa aini na taso na ga mahaifina yana yi ni ma bari in ɗauka wannan abu jahilci ne wannan abu rashin wayewa ne wannan abu ya fita hayyaci ya fada cikin wani hali kamar na hauka alhaji abubakar gambo kai me za ƙara kan magana da aka yi cewar yawanci mazaje na dukan iyalansu ne don sun ga hakan ake a gidansu me za ka ce akan wannan gaskiya wannan ba dalili ba ne eh, ba zai yiwu a ce wai dan baba yana dukan mama shi kuma dan in ya girma shi ma ai ba dole ba ne irin matar da uba ya aura ya aka samu domin ni fa har yau fa ana nan akan bakana na cewa mata su kan jama kansu duka kaga da wannan shi ɗan idan ya idan ya aure idan uba ya auri eh, tantiriya <laughs> shi ma ɗa kuma in ya tashi auren ya je auri tantiriya ai ita matan ita ne ke laifi har mijin ya fusata domin in ba miji ba a mai ba ya fusata yaushe zai kai ga duka hmm. gaskiya ne sai an yi laifi sannan ake duka sannan kuma ko da kin ga mijinki ya fusata ya kawo duka bai kamata ki tsaya ba tsayuwa shine ke kawo ai wannan mummunan duka domin duk lokacin da ran shi ya ɓaci kika ga ya ɓaci to tashi ki bashi guri saboda haka ni ina ganin ba wani dalili bane a ce wai dan uba ya duka shi ma dan dole sai ya duka wannan kuma wani abu ne wanda kawai dai mutane suna shati faɗi ko kuma in ce sukan faɗi san ra'ayinsu amma ni ina ganin ba dalili bane to yanzu da ke lokacin namu ya zo a gurguje bari mu yi ah, ɗauraya abubakar umar tsari a cikin minti daya. menene abin da za a yi a samu cikakkiyar maslaha zaman soyayya da lumana da fahimtar juna tsakanin ma'aurata a cikin minti ɗaya kana ga me ya kamata a yi eto eh gaskiya zama na soyayya na farin ciki tsakanin miji da mata wanda ba duka wanda ba duka shine farko yi nayi bari na bari sannan na biyu kaga caba ado domin fisa idan mace tana ɗebo kwalliya ta rangada kwalliya alaji eh. ka gane eh. <laughs> Eh, ta ranga da kwalliya eh, ta zo ta kawo jagirar gagira ga jambaki ga turare wani na tashi malam eh. sannan in za ta kawo mishi abinci tana rausaya ka gane musamman in a ce su kadai ne ka gane ko ta yi wata irin shiga ta birgewa ta ban mamaki wadda ba kowa zai gani ba daga shi sai ta to ni ina ganin malasan gaskiya zai yi wahala ka in ma ta kalle shi ma kawai zai ce ai na abin da kyautar da ma bai niya ba ai bi ai wani na ba da zai ta ce Allah ne muka muka shekarun nan wallahi ka ce ba shi faɗi to gaskiya ni kuma zan ce a hada da hakuri eh. domin zamantakewa dole ne a samu sabani amma matukar aka kai hankali ne za da zuciya aka yi tunani eh. duk abin da ya farko zai zai wuce eh, to wani nasiya za ka yi a mata masu dukan miji da miji mai dukan mata <laughs> su dai mazaje masu dukan mata gaskiya su ji tsoron Allah su daina dukan su su kuma mata su ma masu dukan maza su ji tsoron Allah su sani fa tabbas duk wani abin da suke yi ma mijinsu fa Allah ke ba su lada domin Allah ne ya sa su su tuna fa cewa ibada suke domin idan ba ba in ba ikon Allah ba in ba ibada ba ya yaushe zaka dauko diyar wani daga wani gida ka zo ka tirke ta cikin gidanka saboda haka kullum ta yi tunanin in ta yi wannan laifin menene za ta samu ta yi tunanin makomarta domin zaman duniyan nan duka kwana nawa ne amma idan ba ta yi aikin su mata ba su da hanyar mafi shiga aljannan su ita ce su bi mijinsu saboda haka ni ina ganin da wannan mace kawai kullum ta yi tunanin me za ta ta samu rahama ubangiji assalamu alaikum to akar maka Allah bari karfe mana shirin da na nasiya daga bangarorin guda biyu menene ya kamata a yi duka bangarorin guda biyu domin kar a samu duka kuma a cigaba da zaman lafiya na farko dukan da mawatocila ba san ilan dukan bane ta bangaren Allah ko addini duk wanda ya da cin matan shi ta fuska akwai hadisi da shi da rahama Allah babu rangobi kiyama fuska din da kuke gani amma kuwa waje nan ne kuma wajen duka ai san da fore ta wallahi tallahi har ma da alfahari ke faɗa waje in kuwa kana kaunar rahama Allah rangobi kiyama to yayi dukan fuskan bace idan ko haka ba duk ibadanka sai zama banza kuma duk annabi baya karya to annabi annabi ya fada mm. Allah muna iya kada wannan Allah sa mu wani lafiya assalamu alaikum To da fatan an sa kunnuwan basira an ji kuma gaskiya dai kwata-kwata duka ba shi da hurumi a zamantakewa arme. Barista hussaina Adamu Aliyu, shugabar kungiyar mata lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano kuma shugabar kungiyar FIDA ta mata lauyoyin duniya reshen Najeriya ta amsa mana tambayar da muka yi mata cewa wani irin hukunci aka tanadar mijin da ke duka matashi. shi. amma kahin ta amsa tambayar ta tabbatar da cewa suna samun ƙararrakin da ake gabatar musu a kan mazan da ke dukan matansu. Wallahi muna samu sosai ma kuwa. kesu su ma da muke da su a hannunmu akwai su. Akwai ba kuma ba wai mutanen mu kaɗai ba fa. Duka da musulmi da kiristoci hausawa da ba hausawa ba. Da yanzu wani kes guda ɗaya ma da ya tsaya mana shi ne wata nyamura kuma soja ce ma wallahi wallahi mijinta yake mata duka. har ya karya mata hannu yanzu ba ta iya salutin sosai don da ta haka na ganta ofisan ta zai babban ta zai wuce wani irin salut ne wani yanzu ina ga abin na kuma ba respect sosai ta ce ai sun san wani last dukan dai mata ya karya mata dan yatsan karshe dinnan ba ta iya salutin sosai yanzu muna kutu muna auren ga su auren su auren kutu ne auren dai ba a saki sai da kyar to yanzu shine muke kotu mu raba auren banda haka akwai wata mata ita kuma ita akan burodi burodi fa na karyawa da safe kuma mutumin nan gidan burodi ne da shi wallahi da ya taka ta da mota ya bi ta kanta wai dan ta ce a bata burodi ita da yaranta kuma ya tafi sai ya zaman sa a cikin ofis ɗinsa ya ci gaba da harkarsa kamar bai ma san ya faru ba sannan akwai wadda kuma muka yi mata kisa ita kuma hakoran gaba guda hudu haka ya zubar mata akan duka ko jakinka ma ba kai masa wannan dukan ba don kana tsoron kai ya muke je ka sai maka ayyukan da zai maka duk da haka fa mata ba su wayi kan cewa fa bai kamata a yi dukan nan ba har yanzu akwai matan da suke ganin cewa dan akwai wanda baba ne da kansa ma yarinya ya karama shekarar ta ashirin wallahi tallahi yarinyar nan in ya dinga dukanta fa kamar yana bar da wani abu mara kyau sannan ya ɗaure ta ya ɗaure ta fa inda za ta da babanta da ita muka zo muka zauna da shi mijin da wansa sai baban yake cewa ai me tun yana dukan da har zai gajima duk abin da kake kullum ai zaka gajima ka daina baban ta fa ita kuma na ce mata to kin ga ko baban ki ya faɗa ka ya kamata mu je gun yan sanda ta ce to tunda in ta fita din ma wa ta san za ta aura wataƙila shi ɗin ma dukan su ya fi na wancan har yanzu akwai matan da ba su ma san cewa dukan ba kyau ba suna nan suna ba wannan da na ce miki ya taka ta da mota wallahi sakatirin mu tana bin tana bin ke suna ana ta fama mun je kotu mun kai shi kotu a hukunta shi wallahi sai ta ki zuwa kotu muka bi muka bi ta ce wai ai ta haƙura har ta koma gidan gidansa shi wanda ya karya tan kuma har yanzu ba ta ɗori ba amma ba ta zo wani abu ba har yanzu akwai wanda ba su sani ba amma akwai wanda eh sun yarda ko da na sani kuma babban maganar nan ta dukan nan ba wai wanda ba su da ilimi ba fa har da masu ilimi masu ilimi wanda wallahi in kin ga ilimin su sai kin ji tsoro masu martaba wanda iyayensu manyan mutane akwai wanda muka kashe mata aurenta wallahi tallahi masu baiwar Allah nan mai ilimi babban mai ilimi babanta mai martaba a ƙasar nan in ba rediyo ba ne na kira miki sunan su da ita da mahaifinta wallahi tallahi amma dukan da bawan Allah ne yake mata muka zo aka je kotu ya sake ta yi. har yan sanda fa wallahi ta gudu ta tafi gun yan sanda yan sanda suka zo aka ba da shaida kotu ta hada malamai wai su ba da shawara ya za a yi da auren nan alhamdulillah malam daurawa ya ce auren nan ba shi da amfani amma har yanzu mata suna bukatar wayarwar cewa kai dukan nan fa ba daidai ba ne ba wani dalili da zai sa ka kama matar da duka duka irin wannan babu shi babu dalili kuma wallahi cikin ikon Allah sai ki ji waɗansu dalilan nasu ma ba wai dalilin ne ma da zai kama kamar yanzu wanda na baki labari burodi ina daga bani burodi zai zama rigima har kai duka ko da ba ka da kuɗin burodin ne ma gidan burodi ne fa da shi to ko ba shi da kuɗin burodin ma yi ma sa ma ya rabu da ita man kaman ta san bai da kuɗin ta tambaye shi ko menene kawaman nan da mutane suke makalewa suna cewa wai ai namiji shine babban da mace au kawama kenan namiji ya nuna hankali fiye da in mata yi masa abun da ya kamata zuciyarsa ta tashi ya yi haƙuri ya danne kamar akwai akwai doka ta penal code na, na, na arewacin najeriya um, sashi na na hamsin da biyar kashi na ɗaya ƙaramin kashi na, na da da yi magana cewa idan ai duka idan miji ne ya da matarsa idan eh, eh, ba laifi ba ne kuma idan dai dukan bai eh, mata rauni ba ba laifi ba ne ita kanta wannan dokar an ɗauko ta ne an alaƙanta ta da ayan nan ta cikin suratun nisa'i cewa miji zai iya dukan matarsa to amma menene ne musulunci ya magana kan duka yadda suke maganan duka ɗin aka ce duka mahaukaci wanda musuluncin bai cika mishi hankali ba sai ya yi nuna waɗanda ba musulmi ba cewa ai dukan nan ana nufin ka dinga jibgar mace kamar ka sami wani abu da marar rai ha shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya mana addinin nan shi ne wanda ifi kowa cancanta ya mana fassarar wannan aya ta nisa'i da ke magana cewa a daki mace to me ya faɗa annabi sallallahu alaihi mun san cewa shi ifi kowa daraja mace shi ifi kowa martaba mace shi ifi kowa nunawa a yi wa mace adalci cikin maganarsa ta ƙarshe ma hudu ta ƙarshe amanan ya bar wa maza ni kullum na ga irin wannan nakan gaya musu in musulmi ne in ce kun ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda amanan mu ya bar muku annabi ya bar muku amanan mu da haka abin da za ku yi shi yi shi darajawa ita wannan aya ta ce maganar dukan sai da ta magana cewa ku yi musu nasiha ku yi kaurace musu sannan ma banda haka a ciki kuma an ce mazajen da suke kula da matansu suke tsaye a kansu suka tallace su suke ba su abu shi ne ta ci gaba da maganar dukkan nan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi mana fassarar ni ba malama bace amma na kan bibiyi malamai saboda wannan abin ya dame ni nakan bibiye su in tambaye su cewa kai dukan nan ne ne dukan nan ya ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi dukan ba a taɓa nunawa ka kama mace duka kamar abin da ba shi da rai a'a dan an ce dan dukan ma ni akwai wani malami na mutumin misira ne da na game da shi a sweden shi iman fassara cewa ai dukan nan ma bai fi da abin kamar asuwaki ko wani abu dan yake kamar irin na soyayya ko na wasa ma ke tafitar kamar ba kya ji ko wani abu da haka da lallama da ƙauna da nuna gyaran kake so ba ba ka tozarta ta ba ba kuma yace sannan kuma dukan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka da ki matarka inda bayyana jama'a jama'a su kalla ka nuna kai ka wulakanta ta kamar ka zarfa ta ya ce kar kai mata ne wanda zai fasa mata jiki kar ka zo ka yi ce a cikin jama'a sannan kuma matan nan ita ce wata za ka zo ka kusance ta ka zo ka yi um, um, abin um, zaman kai aure da ita kuma ka zauna ka nemi wata shawara kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce namiji na gari shine wanda yake kula da mata to ina za ka ce wai saboda wannan aya ne akan fasa wannan doka ta kashi na hamsin da biyar cewa a daki su ma masu yin doka kullum na kan faɗa ya kamata in sun yi ta su nuna me ake nufi akwai bayani ai amma in ka barci saka akwai jahilan da suke ɗauka kawai da shi suke bi ita faman dukan jama'a kwata-kwata ma wasu ko daga sun ga wannan aya kamata ya in ka ganta kai mata kallon nutsuwa da kaman ca aka ce kowane magidanci za a dinga bashi miliyan uku ta tsaya a haka za a dinga bashi naira miliyan uku duk inda zai je nemo fassara a ina zan samu miliyan uku nan a in waye zai ban miliyan uku nan sau nawa za a ban miliyan duk sai sun je sun nemo ta kamar yanzu dokar wannan din mm, mm, tsarin mulkin mu na sashi na talatin da hudu da ya magana cewa kowane mai rai yana da nasa martaba bai kamata ka taba martaba mutum duka ai taba martaba ne wannan shi kansa wannan sashen musulunci ne ba wani abu bane to me yasa mu za mu dinga mai da kanmu baya muna amfani da shi muna muna tuzarta kanmu kuma muna wulakanta asirin ai duk mijin da ya daki matarsa ta kai kara hukuncinsa daidai yake da wani wanda bai taɓa saninta ba haka hukuncinsa yake idan mutum yana takamar cewa shi musulmi ne zai je kotun musulunci ya nuna ai ni na da keta ne saboda ni mijinta ne in kotun musulunci ta ansa sunanta na musulunci za ta ɗauko dokar nan ta karkaɗe ta nuna masa to dukan nan da kai ya yi daidai da wanda qur'anin ya ce ya yi daidai da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yanda ake yin sa ko yaya yake shi to idan bai yi daidai da shi ba to da shi da mutumin da bata taɓa ganin sa ba a titi ɗaya suke saboda duka ne ya mata na wulakanci kuma duk wanda ya wulakanta wani hukuncinsa ya danganta da laifin da ya zai iya yiwa dukan wata in na ɗaurin watanni a masa tara ko kuma ma ɗaurin rai da rai ko ma na kisa idan ya danganci tunda akwai wanda za su je garin dukan matar har ji mata ciwo ta mutu to idan kwamitin ya mutu dole kai ma a maka hukuncin kisa tunda ba inda doka ta ce ka da shi mutum har ka kashe shi ko ya ko ɗanka ne ma ba matarka ba ɗanka na cikin ka ka da shi dukan da ka kashe shi hukunci zai kawo saboda haka ba wani ko yaya laifi yake haka za a ba mutum laifinsa ba inda doka za ta yarda cewa ka kama mace da duka don kana miji ni dai shawara ta shine kowace mace kar ta yarda a dake ta duka baya cikin zamantakewar aure ba kuma ya cikin addinin musulunci in ke musulma ce in kuma ke ba musulma ba ce baya cikin tanadin zamanmu na najeriya ba kuma ya cikin zamantakewa na aure irin na kirista Ba ya ciki saboda haka kar ki yadda a dake, kake yadda a tsoza ta kake yadda a wulakanta ki ki yadda a mai da ke kaman ba mutum ba idan kika yadda aka yi dukan kina karya wa 'ya'yanki gaba kina mulakanta su kina hana musu tsayawa kan kafarsu saboda idan ya mace ce da ke za ta ɗauka gaskiya ne duka kuma in an da ki mace ba laifi ba ne sai ta je miji ya ta dukan dambe da ke ta ba ma ba za ta iya zaman gidan aure ba idan namiji ne kuma zai ce ya'ya ai duka gaskiya ne saboda babana yana dukan babata ban taba ganin ta ba ban taba ganin ta fita ban taba ganin ta yi kararsa ba bai kuma taba dena ba shi ma kuma yaje yana dukar yan mutane kuma bai sani ba ko yaje a dokar waɗanda ba za su yarda ba ko wanda ita ba za su yarda ba a kai shi kotu a hukunta shi kuma su cikin sai ce suka eh, samun matsalarsa idan mata suna da irin wannan matsala ta duka mu idan a Kano ko Jigawa mace take za ta iya neman fida na kano za mu je mata kotu idan kuma ba ta kusa da mu ta gudu ta je gun 'yan sanda tana zuwa gun 'yan sanda mijina ne yake duka na ɗan sanda ba zai mai da ita ba kuma ba zai hana ya zai ki hukunta shi ba idan ta je ta yi ƙara 'yan sanda ba su wani abu wanda ba za su yi to mu ta yi mana magana mu ofis ɗinmu na fida kano yana nan a inuwar kano kano forum layin lawan dambazau road wajen eh, road safety in ta zo duk yadda za a yi za mu tsaya mata mu tabbatar mun karɓar mata yancinta idan kuma a ina take duk inda take a najeriya ta nemi ofis ɗin fida don mu fida mata lauyoyi na najeriya aikin mu kenan kare mata da yara duk inda take ta je gun yan sanda ta je gun yan fida mu haɗa kai da 'yan sanda mu tabbatar waɗannan da suke wulakanta mu mun yi maganin su saboda duniya yanzu ta ci gaba yanzu magana yadda za a yi mata su ma su zama wani abu a duniya ake ba yadda za a yi a wulakanta mace ake ba yanzu duniya ta ci gaba saboda haka mace katta yadda daidai take da namiji a kewar duniya bambanci kowa ya san matsayinsa ke mace kin san ke mace ce namiji ya san shi namiji ne saboda haka shi ya ɗau girman nan nasa namiji ke kuma ki ɗau ƙanƙan da shi amma shi namiji ya baya ɗaukar girmansa ba zai kaci ba ba zai kasha ba ba zai kasa kira ba zai kula da 'ya'ya ba a'a sai lokacin da zai nuna shi namiji ne sannan zai zo wannan mumun ce mata kas yadda kas yadda namiji ya zo nuna musu ikonsa akan rashin ikonsa bai isa ba mun ce bai isa ba kuma muna nan tare da mata nuna namiji bai isa ba in ba zai aikinsa ba mu ma ba za mu bar shi ɗauki abin da ba nasu. To mata banda rashin kunya banda tsokana ku kuma maza ku ɗauki nauyin da Allah ya ɗora muku kuma banda saurin hannu ɓangarorin duka biyu kuma a yi haƙuri. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau sai kuma gobe talata da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin. yanzu a madadin mr daniel brown wanda ya haɗa mana sauti ya ba da umarni da kuma injiniyan mu mr greg burns ni ce ta ku halima jimarau ke sallama da ku daga nan birnin washington dc ku huta lahiya muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari This program has come to you from the Voice of America, Washington.